a karo na hudu kungiyar izala reshen jihar oyo ta rarraba kuɗaɗe sama da naira miliyan uku da turamin atamfa da yadudduka ga marayu zaurawa da gajiyayyu in ji shugaban kungiyar na jihar oyo salisu abdullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a bana bisa kyakkyawan nasara da muka samu a bangaren abin da ya shafi marayu da gajiyayyu da zaurawa an samu tallafi na miliyan uku da dubu ɗari shida da sittin da ɗaya da ɗari biyar wanda an raba su ga mutum dubu da ɗari ɗaya da uku. Mataimakin shugaban ƙungiyar na jihar Oyo, Sani Ibrahim ɗan Darije ga Sardaunan Bodija ya faɗi inda suke samun kuɗin da suke tallafawa. Salamu alaikum wa ihwa. Alhamdulillah kuɗi ka san shi wannan aiki aiki ne na Allah. Allah shi yake taimakon addinin shi. To saboda ka shi taimako yana hituwa ne daga Allah. Saboda ka taimako wanda ake tallafa ma marayu mu ne muke haɗuwa wa mu wa mu mai naira ɗari biyar mai dubu hamsin mai naira goma mai naira biyar haka muke haɗuwa mu tallafa fi sabilillahi wannan shine muke haɗawa a samu zamilla na kamar yadda kun kaje shugaba ya ba da siyasan abin da an ka samu a jihar nan duk daga haka mun ka same haka ma na ji ta bakunan waɗanda na amfana daga tallafin aminatu bello da me aka baki an bani da turma a tamfa da ambulan gashi me yake cikin ambulan din to kuɗi ne ina ganin a ciki ba san ko nawa bane ba san ko nawa ba ban kirga waye baki waɗannan kuɗi da turmi a tamfa malaman mu ne suka ba mu na taimako na kungiyar yan izala to ya kiji a game da wannan taimako ai alhamdulillah Allah ya masa albarka mun gode Allah saka da alkhairi zubairu zubairu me ya kawo ka wannan wurin na zo na gurin taimakon nan na marayu na kungiyar izala ka karba yanzu a'a ana da kokarin baya Maryam Ali me aka baki a tamfa da mi kuma dubu biyu da ɗari biyar wa ya baki ƙungiyar izala yaya kin ji da aka baki wannan kuɗi da turmi tamfa? na goyi ala saka musu malamin da ya wakilci Sheikh Khalid Usman Khalid a wajen rufe wa'azin na bana ya yi ƙarin haske a game da jigon wa'azin na bana. Sunana Abdullahi Zuhair. Alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba da salamu alaikum wa rahmatullah. Wato jigon abinda wannan wa'azi na bana ya kunsa shine wato haƙuri wato a haƙurƙurtar da mutane da kuma nuna musu cewa duk abin da mutum ya kasance yana yi a matsayin matsayinsa na musulmi ko mumini ya jira akwai jarabawa daga wurin Allah maɗaukakin sarki jarabawan nan ko in tazo ana so musulmi ya karɓe ta hannu bibbiyu ta alkhairi ce ko ta sharri Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne don ya tantance muminai na gaskiya da waɗanda ba na gaskiya ba an rufe wa'azin na bana da addu'o'i Allahumma ati Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.